wannan daga Onaisa Ahmadu. Onaisa Ahmadu ya ce, Ni malam an yi wa ta jifa ne a zuciya. Sai abin ya koma kamar ciwon asma. Mun yi maganin, mun yi maganin har mun gaji. Numfashinta yana ɗaukewa ne ya dawo. Ya za mu yi na samu taimako ya ce ya zami na samu taimako daga gurinka don Allah da manzansa. Ah, sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. Barka gare ku masoya na duniya namu da wadda muka sani da wadda babu mu san su ba da wadda suke fadin kasa da wadda suke wata kasa daban-daban assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. wato malam unesa ko malama unesa duka ana iya kiran mace da wannan ana kiran namiji kuma da wannan a gaskiya jifan aljani da maye da suke yi yana da yawa da kuma ya aka kuka gane cewa jifa ne duk da dai cewa akwai malamai da masu magunguna daban-daban kuma in ba da yake na ire-iren wannan jinyan ba to idan wani ne aka gaya mishi wannan magana sai ce ai olsa ne ma me ulcer baya zai iya rike hanji zai iya rike kirji zai iya rike maka baya ulcer dai yana wannan to amma ka gane cewa jifa ya wuce wannan kuma duk maganin da zaka sha in dai na ulcer ne ko kuma na hawan jini ne in ba shi ba ne to ba lallai ne ka gane abin da ke akwai ba za a yi ta jinya ne daban ciwo daban to amma alhamdulillah da Allah ya fahimtar da ku cewa jifa ne kuma jiya jiya wallahi tallahi akwai wani wanda ya zo bawan Allah guri na shi ma irin ɗaya da irin wannan damuwa shi ya ce min yana bacci ne tunda ya aure ya ce abokanan hamayyan shi suka yi auren wallahi ga mata amma matan ta zama shine namijin ita ne shine kuma macen sai dai kwanta to tsakaninsu abokanai har ɗaya yake sun fita suna wurin sana'a sai ke ma ɗaya gorin cewa zan iya hana ka saduwa da iyalinka shi abin yana ganin abin wasa wasa ya ga to a shi abin habaici suke suna yi da shi ne ba da su ne suke yi ba abin ya bashi mamaki to yana kwance sai ya ji wani abu a zuciyar shi ya ji kamar numfashin shi zai dauke ya ce wala tun da ya tashi daji ya shiga ina ya shiga mutumin bakwai ne jihar kano ya ce wala ya yi tafiya mai nisa sanda ya zo haɗan bata a ƙafa tun daga bakwai ya ce ya zo haɗan bata a ƙafa bai san da yake ba yace yayi kashi amma kashin ba fitsari ka taba ganin mutumin da zai kashi ba fitsari an ba lalura ba tabbata lalura akwai damuwa yace wallahi kashin yayi kashi ya fi so bakwai tun da daddare yake ta kashin bai san ina zai je ba fitsari yace da yazo ya tsarin wani kore yace ba kore irin na shawara ba wani ruwa ne ya fitar da shi kamar ba fitsari ba to kaga wannan sihiri kuma sihiri da ka gan shi ya taɓa manzo sallallahu alaihi wasallam duk da Allah ya kare shi amma Allah ya nuna mana saboda mu dan adam Allah ya mu mutane ne masu alfahari akwai da ya sha buga kirjin cewa shi an yi sa mushi kaza to ba haka shi ka nema taimako ko kuma ka tsaya da addu'a ba laifi bane Allah ya kare ka saboda haka insha Allah za mu taimaka unesa ko umaima ne za a taimaka akan wannan lamarin ko ku zo ko kuma a aika da dan kwalin mu samu mu gani ta ina aka jefa aljanu ne a jikin ko kuma mayu ne ko dutse ne ko kuma wani binne ne suka a cikin rafi ko wani koko ne ko tukunya ne aka sa aka sa sunayenta in duba in gani sai a karya abun Allah ba ta lafiya ko Allah ba ka lafiya alfarman manzo sallallahu alaihi wasallam na'am ah, wannan kuma ita ma daga manhajar TikTok ta ce ah, mai suna Mrs. Zam mai sunanta Mrs. Zam ah, ita wannan godiya ne ta ce alhamdulillah alhamdulillah. mun gode Allah ya biya ka da gidan aljanna saboda bayan shekaru biyar da na ina neman haihuwa ban samu ba na yi amfani da maganinka kuma cikin ikon Allah yanzu haka ina da ciki alhamdulillah kuma Allah ya biya ka da gidan aljanna ah, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wannan godiya ba ke kaɗai ba ne dukkan duniya ne ga baki ɗaya saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ya ce duk mutumin da ya raya mutum ɗaya na duniya to tankar kamar ya rayar da mutanen duniya ne gabaki ɗaya ɗaya mutum ɗaya haka ya ce kuma idan kai sanadiyar kashe rayukan mutum guda ɗaya to kamar ka kashe rai dukkan mutum ne yana ɗaya daga cikin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya kisa a kashe shi duk mutumin da ya hayinci to an mishi hukuncin daidai da hayinci da ya yi saboda haka to dukkan wannan damuwa naki mu ba mu muka yi ba Allah ne kuma muna godiya da baiwar da Allah ya bamu har kika iya fita duniya kin ga so da yawa wasu za su yi amfani ma wani saboda kunya ya ji daɗin ba zai iya faɗa ba to amma naki na tabbatar cewa farin ciki ne kuma gashi kin dora abin muraran kowa ya gani duniya sun gani a net nawa an gani kuma har kin iya komen cewa fitan yi magana kan wannan lamarin to muna wa Allah godiya cewa da Allah ya ma wannan maki baiwa to saboda haka muna godiya muna ƙara godiya wadda ba su samu ba to Allah ya basu masu shi kuma suna neman ƙari to Allah ya ƙara musu alfarman manzo sallallahu alaihi wasallam kuma muna ƙara addu'a muke bukata naku duk wanda ya gani wannan to ya mana comment yayi addu'a Allah ya tsare mu iya abin da muke bukata a wurin ku kenan kurin masoya na duniya yawwa idan yau ka zo ka same ni a gida zaka ga duk abin da nake bukata Allah ya mun shi ba alfahari bane duk abin da ake so a mun an mun. ba gida ba an ban gida an ban saudiya an ban mata an ban mota to me yadda ya rage to kaga duk abu na duniya Allah ya mun shi saboda aka muna godiya da masoya na duniya da da muka sani da ma ba mu san ku ba Allah ya tsare mu ya tsare ku ya kara mana nasarori ba nasara guda ɗaya ba alfarman manzo sallallahu alaihi wasallam a ina kake da turanci wayo lokaci sai da Allah a wani gari kake na biyu kuma ta ce na daɗe ban haihu ba kuma na nemi magani har yanzu ban samu ba eh wannan tambayar take Allah sarki to na farko kamar wadda ya fara tambayan cewa a ina nake a nesa na ne a duniya baki daya duk mutumin da yake bibiye da ni zai gani kowane lokaci za ka ga cewa ana cewa nasara state na farko ni ne sunana alhaji dr shehu sarkin mayun najeriya kuma shugaban majalisar sarakunan mayu na afirka da ke lafiyan bare-bare a jihar Nasarawa idan ka zo lafiya kuma za ka tambaya wani gari ne a kurba a kai ka gidan sarkin mai to ni na ga iya direction da duk inda kike ko a America kike ko a London kike ko Italy kike ko Germany kike duk inda kika sauka kika ce za ki zo guri na wala abin mamaki da zai baku masu kallon mu akwai mutanen da suka taso tun daga Kano da mutanen da suke wurare da yawa idan an ɗauko mutum a mota ko suka ɗauko shata irin jami'an tsaro su tare su soja ne a ko ne so polis ne ce ai su za su zo nasarawa ne lafiya ah, sai a ce ah, za ku je wurin sarkin mai ne za mu je neman lafiya ne a lafiya a nasarawa ah, wurin sarkin mai to ku gaishe mana shi wala za su ce mun ba a karban sisin su kuma ba a binciken su ba a tunanin me suka dauka ba a tunanin me meye a tare da su so jiya ma ko da za a ga na dauke yan vacation kan na na bayar wala ko mutumin Niger ya ce sanadiyan shi bare da zai shigo ya kashe kuɗi ma tun daga kan su jami'an tsaro kwastam dubu biyar dubu uku dubu biyu wallahi sakamakon wannan sanadiyan shi ya nuna wannan sai a bar su sai su wuce sai a bar jama'a ma gaba ɗaya ba za a karɓa ko sai sun su da matasa da da suke cikin mota to saboda haka wannan alfarma ce na duniya baki ɗaya muna gaida masoya na duniya Allah ya tsare mu ya tsare ku ya ƙara wa ƙasar mu lafiya da albarka kuma tambaya ta ƙarshe kamar yadda wadda ta yi tambaya maganin maganin aihuwa a wannan kin ji ta yi kwamin cewa na godiya to za ki iya bibiyan mu magungunan da na bayar a facebook in kuma za a iya zuwa ko ki aika wani ya zo ya karba miki insha Allah za a taimaka a kan lamarin a shirye muke mu taimaka muku ganin cewa Allah ya ba mu ‘ya'ya ba mu zara'a kuma Allah ba mu ikon tarbiyatar da su kamar yanzu. da mazu sallallahu alaihi wasallam tabbatar a in Allah baka ɗaya baka mata to ya baka kiwo ne dole zaka tarbiyatar da su haka ke ma Allah baki ɗaya mace ne to dole zaki tarbiyan yaro karatun shi ya yanayin mu'amalan shi da jama'a baya cin zali ba mungu bane duk daga wannan tarbiya daga wurin iyaye yaya suke ɗaukan wannan da kuma abokai saboda haka Allah ya shirya mana yaya shirya mana zara'a muna gaida masoya na duniya duk inda suke Allah ya tsare mu tsare ku assalamu alaikum wa ta'ala wa